الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء الأرض والسماوات أحمده سبحانه وأشكره على ما مضى مانع من وما هو آت وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الخلق والأمر وإليه مآل البريات وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سأل منقلب القلوب الثبات صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلاة دائمة تامة إلى يوم الممات أما بعد فيا أيها الأحبة فأوصيكم ونفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل والثبات على طاعته فإن الثبات على دين الله مطلب شرعي لكل مسلم صادق فما هال المجتمعات التي نعيش فيها وما أنواع الفتن والمغتريات التي نكتوي بنارها وما أصناف الشهوات والشبهات التي بسببها أصبح الدين غريبا فأصبح القابض على دينه كالقابض على الجمر ولا شك عند كل ذي لب أن حاجة المسلم اليوم أن حاجة المسلم اليوم لوسائل الثبات أعظم أعظم من حاجة أخيه يوم السلف والجهد المطلوب لتحقيقه أكبر لفساد الزمان ونضرة الإخوان أيها الأهبة في الله يحتاج المسلم اليوم إلى السعي لتحقيق الثبات بطلب وسائله فمن هذه الوسائل المهمة أولا القرآن الكريم فهو وسيلة التثبت الأولى فحين يقبل, يقبل المسلم على كتاب ربه بروحه ومشاعره بقوله وعمله واعتقاده تعلما وتعليما تلاوة وتدبرا يجد فيه العصمة والثبات قال الله تبارك وتعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى وقال الله تبارك وتعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا واعلموا أيها الأحباب أنه من وسائل الثبات الدعاء الدعاء الصالح فالدعاء هو السلاح الأمضى والعامل الأطوى فعليك يا أخي الكريم أن تكون ملتزما بالأدئية المأثورة فمن ذلك ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ومن هذه الوسائل أيضا أو من هذه الأدعية المعصورة ما ورد في القرآن الكريم من قوله تبارك وتعالى على لسان أصحابه المؤمنين قال قال تبارك وتعالى على لسانهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه إنك أنت الوهاب ثالثا من وسائل الثبات على دين الله عز وجل كثرة الأعمال الصالحة قال الله تبارك وتعالى ويثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة فإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم صراطا مستقيما رابعا مما يعين على الثبات على دين الله تدبر قصة الأنبياء للتأصي والأمل بها قال تبارك وتعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نصدت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين خامسا من وسائل الثبات على دين الله عز وجل التخلق بالأخلاق المعينة على الثبات وأعظمها الصبر قال الله عز وجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اوصي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر رواه الإمام البخاري سادسا ومن وسائل الثبات البعد عن مظان الافتنان بملبوس أو مأكول أو مشروب أو مركوب أو مجالس أو مكروه ومن المجالس الفاتنة مجالس المنحرفين في اعتقاد أو فكر أو سلوك أو غير ذلك بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الذي أمرنا بالتمسك بدينه والاتسام بحبله قال عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا والصلاة والسلام على النبي المصطفى الأمين المبعوث رحمة للعالمين الذي قال فيه ربه سبحانه وتعالى وإنك لتهدي, لتهدي إلى صراط مستقيم أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تعالى فإن من اتقاه وقاه واعلموا أيها الأحبة في الله أن من وسائل الثبات على دين الله صحبة الصالحين صحبة الصالحين فإنها مما يعينك أيها الحبيب للثبات على دين الله عز وجل فإن ضعف أحدهم أو انحرف تسارعوا لإنقاذه وشد أزره قال الله تعالى قاسا كلام موسى عليه الصلاة والسلام واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أكي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا فالمسلم العاقل يجب أن يكون حذرا متيقظا لأن الطريق المستقيم واحد قال الله تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ولله در إمام السعدي رحمه الله تعالى إذ يقول سيد الذين تجنبوا سبل الردى وتيمموا لمنازل الرضوان فهم الذين قد اكتسوا قد اكتس فهم الذين قد اخلصوا في مشيهم متشرعين بشرعة الإخوان وهم الذين وهم الذين بنوا منازل سيرهم بين الرجاء والخوف للديان yan uwa musulmi muna godiya da Allah tabaraka wa ta'ala godiya mai yawa mai albarka a cikinta wacce ta cika faɗin sammai da ƙasai muna ƙara godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala bisa ga ni'imominsa waɗanda suka wuce da ma waɗanda suke zuwa muna masu shaidawa lallai babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kaɗai ne ba shi da abokin tarayya Allah tabaraka wa ta'ala shi ne mamallakin komai da komai kuma shi ne mahadicin komai da komai al'amari gaba ɗaya yana komawa ga Allah kuma dukkan halittu gaba ɗaya muna komawa gare shi ina mai tabbatar da cewa lallai annabi Muhammad annabinsa ne bawansa ne kuma manzansa ne ya aiko shi ga dukkan halitta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya roƙi Allah tabaraka wa ta'ala wanda yake mai karkatar da zukata zuwa ga shari'a domin ya karkatar da zuciyarsa zuwa ga shirya muna fata Allah Ta baraka wa ta'ala ya ƙara salati da sallama ga annabinsa manzansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salati dawwamamme cikakke har zuwa ranar da za a koma zuwa ga Allah Ta baraka wa ta'ala ya bayin Allah masu daraja ina muku wasiya da ni kaina da mu ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala mu ƙara tabbata akan shari'arsa mu ƙara tabbata akan addininsa tabbata akan addinin Allah abinda shari'a take nema ne abinda shari'a ta wajabta mana ne kuma dukkan musulmi mai hankali dukkan musulmi mai basira babu shakka yana neman hanyoyin da za su tabbatar da shi akan addinin Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka ya bayin Allah masu daraja wannan kuduba ta mu a yau za ta yi tsokaci ne akan kaɗan daga cikin hanyoyin da idan muka riƙe su idan muka kama su muka yi aiki da su babu shakka za su taimake mu wajen tabbata akan addinin Allah tabaraka wa ta'ala ya ɗan uwa musulmi ka lura da halin da muke ciki a yau yaya halin al'ummominmu yaya halan halayen garuruwanmu da ma ƙauyukanmu da muke rayuwa a cikinsu waɗanne irin fitintunu ne suke faruwa a guraren da muke rayuwa waɗanne irin fitintunu ne suke faruwa a sassa daban-daban na guraren ayyukanmu ko kuma kasuwancinmu ko ma cikin gidajenmu wace irin wuta ce muke ƙonuwa daga zafinta na irin waɗannan fikintunu da muke ganinsu waɗanne irin sha'awoyi ne masu hallakarwa suke bullowa yau da kullum wace irin shubuha ce take fitowa ko kuma shubuhat suke bullowa iri daban-daban waɗanda kullum suke nema su raba bawa da imaninsa waɗanda kullum suke nema su nisantar da mutum da Allah tabaraka wa ta'ala to babu shakka irin waɗannan fitinoni da kuma abubuwa da suke rudin mutane da suke ƙara nisantar da su daga tafarkin Allah ƙara bullowa suke yi kuma ƙara bayyana suke yi har ma an wayi gari a yau idan mutum yana yana ruƙo da addininsa to kamar ma yana ruƙo da garwashin wuta ne babu shakka ya dan uwa musulmi din mai hankali mai basira ya san cewa haƙiƙa a yau kowanne musulmi mai kishi yana buƙatar hanyoyin da za su taimaka masa wajen tsayawa akan addinin Allah tabaraka wa ta'ala ƙila ma ka ce fiye da irin yadda magabata suke buƙatar irin waɗannan hanyoyi a baya domin a yanzu ƙoƙarin da za ka yi domin tabbatar da tsayawa akan addinin Allah to ba ƙarami ba ne domin al'amura sun gurɓace ƙwarai da gaske kuma zamani ya lalace hanyoyin raba imani ga sunan suna da yawa koyaushe ƙara bayyana suke yi kuma ƙara ɓullowa suke yi saboda haka na tabbata ya bawon Allah mai daraja za ka yadda da ni idan na ce maka a yau muna buƙatar hanyoyi da dama da za mu tunatar da junanmu waɗanda za su ƙara tunatar da mu tsayawa a kan addinin Allah da kuma riƙo da tafarkin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. to hanya ta farko dai ya dan uwa mai daraja ita ce lalle akwai buƙatar mu ƙara komawa zuwa ga littafin Allah mai girma alƙur'ani shine hanya na farko ko kuma ita ce wasila ta farko da za ta ƙara tabbatar da mu akan addinin Allah babu shakka idan muka fuskanci alƙur'ani da dukkan ruhinmu da kuma dukkan tunaninmu da kuma maganganunmu da ayyukanmu da aƙidar mu gaba ɗaya ta koma muna ɗaukanta daga littafin Allah mai girma idan muka rungumi alƙur'ani a matsayin wanda muke koyansa kuma wanda muke koyar da shi muna karanta shi muna lura da irin abin da yake cikin muna lura da abin da yake cikin ayoyinsa na wa'azi da darasi to babu shakka za mu samu abin da zai tabbatar da mu akan addinin Allah tabaraka wa ta'ala Allah madaukakin sarki yana cewa fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman yattaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa da Allah tabaraka wa ta'ala yake magana akan harshen manzansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yake cewa al'umma ya gaya musu lallai shari'a za ta zo muku daga waje na ta hanyar wannan manzonawa saboda haka mutumin da ya bi wannan shirya to babu shakka ya nisa ya yi nisa daga bata kuma ya yi nisa daga halaka to saboda haka Alƙur'ani mai girma shi ne hanya ta farko da idan muka rike shi hakika za mu tsaya akan littafi za mu tsaya akan tafarkin Allah tabaraka wa ta'ala dukkan irin abin da suka kunno kai a wannan zamani na rudi da hallakarwa da izinin Allah ba za su samu nasara a kanmu ba. Abu na biyu daga cikin hanyoyin da za mu riƙe domin tabbata a kan tafarkin Allah shi ne lallai murungumi addu'a, mu rungumi komawa ga Allah ta baraka wa ta'ala ta hanyar roƙonsa shirya. Addu'a ita ce makaminmu mafi ƙarfi mafi tasiri. shi kansa annabin rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk da irin kusancinsa ga Allah tabaraka wa ta'ala da irin ƙarfin imaninsa amma bai fasa yin addu'a yana neman Allah tabaraka wa ta'ala shirya ba saboda haka a cikin addu'o'insa da dama akwai inda yake cewa ya Allah mai sarrafa zukata ka tabbatar da zuciyata akan addininka to idan har ma'aiki sallallahu alaihi wasallam zai roƙi Allah tabbata akan addini to ya kake gani bawan Allah ɗan uwa musulmi tsakanin ni da kai lallai babu shakka mu ne muka fi buƙatar roƙon Allah tabaraka wa ta'ala roƙonsa shiriya domin tabbata akan addini ya tabbata a cikin alƙur'ani bayan Allah mu'mini suna addu'a suna cewa ya Allah kada ka karkatar da zukatanmu bayan ka shiryar da mu kai mana baiwa daga wajenka mu samu rahama da za ta shiryar da mu zuwa ga tafarkinka ya Allah kai ne mai baiwa kai ne mai kyauta abu na uku daga cikin hanyoyin shirya akan addinin Allah shine mu yawaita kyakkyawan aiki ya bayin Allah masu daraja kyawawan aiki ga sunan suna da yawa bila adadin sun wuce a kirga maka to ya bawan Allah ka rike kyakkyawan aiki domin bayin Allah muminai sun ruke kyakkyawan aiki ne bayan imaninsu Allah Ta baraka wa ta'ala ya shiryar da su zuwa ga kyakkyawan tafarki kuma Allah ta'ala yana cewa yusabbitu Allahu allazina amanu bil qawli fil hayatin dunya wa fil akhirah Allah baraka wa ta'ala yana tabbatar da waɗanda suke imani da magana tabbatacciya a nan duniya da kuma lahira wato ma'ana idan suka rike imani suka rike kyakkyawan aiki to Allah tabaraka wa ta'ala yana tabbatar da su zuwa ga kyakkyawan tafarki a duniyarsu har zuwa ga lahirarsu abu na hudu daga cikin hanyoyi da za su taimake mu wajen riko akan kyakkyawan aiki ita ce mu karbi darusa daga tarihin annabawa da suka gabata babu shakka idan muna karanta tarihinsu idan muna karanta tarihin salihai to za mu samu darussa da dama da za su shiryar da mu zuwa ga tafarkin Allah za su shiryar da mu zuwa ga addinin Allah tabaraka wa ta'ala alƙur'ani ba a saukar da shi domin kawai a karanta labarinsa ba an saukar da shi ne domin mu karanta shi mu ɗauki darussa daga cikinsa na irin abin da ya gabata ga al'ummomin da suka wuce abu na biyar daga cikin hanyoyin da za su taimake mu wajen tsayawa akan addinin Allah tabaraka wa ta'ala shi ne mu ɗabi'antu da ɗabi'u na gari mu riƙe halaye na ƙwarai mu dinga aikata su a cikin ayyukanmu na yau da kullun a rayuwarmu babu shakka halaye na gari suna da yawa wannan majalisi ba zai isa a ambata maka wannan da wannan da wannan da wannan ba kowa daga cikin mu anan zai iya wa kansa ɗabi'u masu kyau waɗanda ya kamata ya rike su ya tsaya a kansu ya tabbatar da cewa lallai ba su kubce masa ba yana ƙoƙarin aikata su mafi girma daga cikin ɗabi'u kyawawa shine haƙuri to wannan babu shakka abu ne mai girma ya kamata mu tsaya a kansa mu rike shi domin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana cewa babu wani abu da za a baka kyautarsa ya kai bawan Allah mai daraja babu wani abin da Allah tabaraka wa ta'ala zai baka kyautarsa ya yalwata maka shi fiye da ya baka kyautar haƙuri to saboda haka wasila ce ta tsayawa akan addinin Allah domin idan ka kalli abin da yake faruwa ya ɗan uwa mai daraja na irin abin da muke samun kanmu a cikinsa na kauce wa tafarkin Allah na irin abubuwan da suke faruwa na kashe-kashe da sace-sace da miyagun ayyuka da ake aikatawa duka idan ka koma sai ka ga babban abin da ya jawo su har ya ingiza waɗansu zuwa ga aikata su shi ne rashin haƙuri da sun yi haƙuri akan ɗa'a ga Allah da sun yi haƙuri akan yanayin da Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya su to babu shakka da ba su samu kansu a cikin abin da suke ciki na saba wa Allah tabaraka wa ta'ala ba abu na shida daga cikin hanyoyin da suke taimakawa wajen tabbata a kan addinin Allah shine mu nisanci dukkan wata kafa da za ta iya samar da mu a cikin abin da zai saba wa Allah tabaraka wa ta'ala ma'ana dukkan gurin da zai zamo mana tukina dukkan majalisin da zai zamo mana majalisin da zai karantar da mu saba wa Allah majalisin da zai nisantar da mu addinin Allah to lalle wajibi ne mu nisanci irin wannan majalisi wannan gaba ya bayin Allah tana da girma tana da faɗi kwarai da gaske a matsayinka na uba to lalle ne ka kula da tarbiyyar ƴaƴanka ya kamata ka lura wanne irin majalisi ƴaƴanka suke zama saboda haka wanne irin darussa suke ɗauka a wannan majalisi domin da dama daga cikin irin abin da yake faruwa a yau na sace-sace da kashe-kashe da sale-sale da yake faruwa a gurarenmu da unguwanninmu da garuruwanmu da ma manya-manyan laifuffuka da suke faruwa na kashe-kashe duka suna samuwa ne a sakamakon mummunan majalisi da waɗansu daga cikin mutanenmu suke zama waɗanda suke yin sara suka ai ba daga wani guri suke ba daga cikinmu suke kwanan nan muka ji irin wani hari da aka kaiwa gidan fursuna aka yi ƙoƙarin wato yin barna gagaruma a wannan gurin waɗansu masu nazari suna cewa babban abin mamaki ma shi ne wannan gurin yana kewaye da cibiyoyi na tsaro daban-daban daban-daban alal akalla ba za a rasa kamar cibiyoyi hudu zuwa biyar na tsaro da suke kewaye da wannan gurin ba amma yaya aka yi har irin wannan abu ya faru a wannan gida wato na gyaran hali kamar yadda ake cewa to anan ya bayan Allah masu albarka abinda nake cewa shi ne waɗanda suka je suka aikata wannan abu ba daga wani guri suka fito ba daga cikinmu suke kuma sun ɗauki waɗansu darussa ne a wani majalisi da suke zama saboda haka har suka samu irin wannan wato a tarbiyya mummuna suka je suka aikata irin abin da suka aikata a takaice dai ya bayin Allah masu daraja <clears throat> ya kamata ka san wane ne abokin zaman ‘ya'yanka wane ne abokin hirarsu kuma ina ne guraren zuwansu to da wannan insha Allahu ta'ala za ka iya kubutar da shi daga miyagun waɗancan mutane da suke askar da ‘ya'yanmu a cikin munanan halaye da munanan ɗabi'u saboda haka akwai abubuwa da dama da Allah tabaraka wa ta'ala ya hana mu domin gyara tarbiyyar mu akwai littattafai masu gurɓata tarbiyya ya kamata mu kare 'ya'yanmu da ƙannanmu da sauran ma abokanmu daga karanta irin waɗannan miyagun littattafa menene abin da Allah ta'ala ya hana a sha don kada mu sha menene abin da Allah ta'ala ya hana a ci don kada mu ci menene abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya hana a karanta na waɗansu majallu ko jaridu to duka waɗannan abubuwa kada mu yi wasa da su wajen barinsu sakaka babu lissafi babu tunani babu wato a lissafin menene tasirinsu akan yan uwanmu ko 'ya'yanmu ko maƙotanmu da dai makamantan wannan to saboda haka ya bayan Allah masu daraja lalle idan muka kare kanmu daga irin waɗannan miyagun abubuwa to babu shakka wannan zai zamo mai tasiri akan ƴaƴanmu zai zamo mai tasiri akan sauran mutanenmu saboda haka mu ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala mu gyara tarbiyyar mu kuma mu gyara tarbiyyar waɗanda muke jibintar su, sannan gyaran tarbiyya bai tsaya kawai akan uwa da uba a gida su kaɗai ba bai tsaya akan malami a gaban wato ɗalibansa ba kowa a cikinmu mas'uli ne ya ba da nasa wajibin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ɗora masa shugaban ƙasa yana da irin nasa nauyin ya wajibi ne ya sauke wajibin da Allah ta'ala ya ɗora masa gwamna a jiharsa yana da nasa nauyin shi ma lalle ne ya sauke amanar da Allah ta'ala ya ɗora masa shugaban ƙaramar hukuma shi ma wajibi ne ya sauke nasa nauyin da Allah ta'ala ya ɗora masa kai kowa dai a cikinmu mas'uli ne akan nauyinsa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati saboda haka halin da wannan al'umma take ciki na gurɓacewar tarbiyya da kuma lalacewar al'amura ba zai yiwu ba duka sai idan mun dawo mun gyara tarbiyyar karmu sai idan mun dawo mun gyara tarbiyyar wa'yanda wato suke ƙarƙashinmu babu shakka Allah tabaraka wa ta'ala ya mana gargaɗi da wannan yana cewa wato Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa ta hannun manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'uhu wala tattabi'u subul fatafarraqa bikum an sabili Allah tabaraka wa ta'ala ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fada wa al'umma cewa wannan alkur'ani shine tafarki na wannan musulunci shine tafarki na mai kakke saboda haka ya bayin Allah ku bi shi kada ku bi waɗansu hanyoyi daban-daban waɗanda suka saba wa wannan tafarki na Allah domin za su raba ku daga tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka nema ya bayin Allah ina yi ma wasiya ina yi ne kaina wasiya da kuma ku gaba ɗaya da cewa lallai-lallai mu ƙara dawowa mu kula mu riƙe waɗannan hanyoyi da za su taimaka mana wajen tsayawa akan tafarkin Allah da za su taimaka mana wajen tsayawa akan addinin Allah subhanahu wa ta'ala al-imam ibnu sa'di rahimahullahu ta'ala ya yi wani gargaɗi yana cewa hakika waɗanda wato suka nisanci hanyoyin hallaka babu shakka sun ni'imta sun rabauta yana cewa sai idan lazina ta jannabo su bular rada lalle waɗanda suka nisanci hanyoyin hallaka babu shakka sun ni'imta wata yammamu limanazilin rizwani waɗanda suka wato juyar da fuskokinsu domin nufin zuwa ga samun yardar Allah subhanahu wa ta'ala. Fahimun lazi na ƙaji kalasu fi mashihim, idan baka san su ba, ya ce maka su ne waɗanda suka zamo masu ikhlasi a cikin wannan tafiya da suke yi ta zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala. Mutasharri'i na bishir'atul ikhwani suna masu riko da tafarkin ‘yan uwansu muminai suna masu rikon shari'ar Allah wanda shi ne tafarkin ‘yan uwansu muminai. To saboda haka waɗannan su ne waɗanda suka rabauta, wa humun na banau manazila sairihim waɗannan bayan Allah na gari su ne waɗanda suka gina gidajen wannan tafiya tasu bayanar rajawar haufi liddayyani wato suna masu tsoron Allah tabaraka wa ta'ala kuma suna masu kwaɗayin rahamar Allah tabaraka wa ta'ala wannan ita ce rayuwarsu a duniya kuma ita ce tafiyarsu zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala suna masu fatan rahamar Allah suna masu kwaɗayin rahamar Allah kuma suna masu wato a ƙaunar rahamar Allah tabaraka wa ta'ala to saboda haka waɗannan bayan Allah na gari waɗanda suka gina irin wannan tafiya tasu suna masu fatan rahamar Allah kuma suna masu tsoron azabar Allah tabaraka wa ta'ala to su ne waɗanda suka zamo masu bauta wa Allah su ne suka zamo masu ikhlasi su ne suka zamo masu nisantar tafarkin shaidan saboda haka ya bayin Allah ni da ku gaba ɗaya ina fata Allah tabaraka wa ya tsaye da mu akan shari'arsa ya tabbatar da mu إنسان ألا وصلوا وسلموا على نبي الرحمة ورسول الهدى فقد أمركم الله عز وجل بالصلاة والسلام عليه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وصدر أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر الكفرة والفاجرين وانصر عبادك المؤمنين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والجنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وقوموا إلى صلاتكم وحمدكم